sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in allahumma inna ala zikirika wa shukrika wa husni ibadatik rabbana amanna bima anzalta fattaba'na ar-rasul fakatimna ma ash-shahidin wa ba'du ayyuha al-ikhwatu fillah assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh tayoyi ina jin muna takwas a watan al-muharram hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1448 wanda ya zo daidai da ranar uku a watan bakwai shekara ta 2026 Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallacin juma'a da ke nan unguwar ta noma karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria domin gabatar da wannan muhimmiyar ibada sallar juma'a abinda za mu tattauna a kansa wasu abubuwa ne guda uku wanda ibn al-qayyim rahimahullahu ya kira su da cewa unwanu sa'adatul abdi wa falahihi fid daraini ko wa alamatu falahihi fid daraini sune wato tambarin cin nasarar bawa kuma alamomi ne na cewa ya rabautu a duniya da lahira wai na guda uku wani abubuwa ne shi ne ce iza an amallahu alal abdi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ma bawa ni'ima shakara sai ya gode masa sannan wa izabtalahu idan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabe shi da wani abin da baya so sabara sai ya rungumi kaddara tana daga cikin rukunan imaninsa yadda da kaddara sannan wa iza aznaba idan kuma shi ya saba ma Allah a matsayinsa na wanda tara yake bai cika goma ba a matsayinsa na wanda annabin rahama ya ce kullu bani adama khabba dukkanin ɗan adam mai kuskure ne sai da mafi alkarin masu kuskure masu tuba to idan ya saba ma Allah kuma fara, sai nemi yafiyar Allah sai ya tuba to wayannan sune wanda ibnu qayyim yace sune unwanu sa'adatul abdi tambarin cin nasarar bawa wa alamati falahihi kuma alamomin cin nasararsa rabautuwarsa fi darai ne a duniya da lahira to sai mu koma mu ɗauki na farko shine yace in Allah ya wa bawa ni'ima sai ya gode masa to ai ba wani wanda ba a cikin ni'imomin Allah yake rayuwa ba to a nan duk inda ka ganka duk da kake ka Allah ya maka ni'ima farko fara ba dai kai dan adam ba ne. to wannan ita kanta kasancewar ka dan adam ai babban ni'ima ce ai zaka iya tunowa ko kuma in baka sani ba a tuna maka Allah da ya halicce ka mutum ai shine mai kaji kuma mai raguna shine mai aladu mai karnuka kai ka ce kar yayi ka jaki yayi ka mutum kawai wayar gari kai ka ganka inda ya zaba maka kamar yadda jakin ya wayi gari ya gansha inda aka zaba masa ashe kenan sa ka da ya ajin mutane bai yi ka dokin da za a hau a yi sukuwa da shi ba ba yi ka kazar da a cikin shekara an yanke ta ba ashe ni'ima ce kuma sannan idan ka ɗauki yanayin halittarka da sauran halittun a kifa suke kai ku Allah ya ce kalakanar insana fi ta taqwim sai muka halitta ɗan adam cikin mafi kyawun diri aka tsaye da kai akan kafafunka aka yi maka hannuwan da ka kai bakinka kama kai wasu wasu amfanin da su dabbar ka ko in ka samu hudun to duka kafafu ne ba hannu wata kuma biyu ce ba ba ba ba ba ba hudu ba a wata biyun ma babu macizai da tsotsotsi jan ciki suke amma kai aka tsaye da kai aka yi maka wannan bayan wannan mai ya zaka bil aqali wal lisani an sa irin hayawan Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara bambance ka da hankali da harshe dabba komai kuka sautin duk ɗaya ne kawai sai dai kai experience na yau da gobe sa ka gane wannan kukan ba na lafiya ba ne amma ita dai komai kuka ba ta da bakin da za ta yi jawabi amma kai ku kalakal insana wa allamahul bayan ya Allah ya halicci dan adam ya kuma sanar da shi bayani hankali da ya baka ba wai ka lura da abin da yake yanzu a gabanka ba har future sai ka yi tunanin mai je yanzu saboda haka wannan kaga ai kar a je ko ina Allah ya maka ni'ima to bayan wannan kuma da ya baka dama ka rayu ai wani tun a cikin mahaifiya aka yi barinsa wani radda ya zo duniya ta zarce ya yi ya zo duniya an kai shi kabari amma yi fa an baka dama ka rayu shekarun da ka kwashi to kaga dan adam kenan in ka fahimci wannan a cikin ni'imomin Allah yake zagayawa bayan haka kafin ka bi an shimfiɗa maka ƙasa an ɗaga maka sama taimaka rumfa ana saukan maka ruwa ƙasan ana fitan maka tsirrai an sakar maka iska oxygen ɗin da kake shaƙa sannan idan bukata ta so kuma sai ka ce Allahu samad Allah wanda kowa yake nufinsa da bukata sai ka ce ya Allah sai ka kira shi to shi yasa yawan ni'imominsa ta sa ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku tarki ƙididdiga na ni'imomin Allah ba za ku iya ba sun fi gaban lissafi wanda ma ka sani kana da mantuwa an maka ni'imar kamanci to bare kuma wanda an maka baka san an maka ba akwai ni'imomin da yawa an maka ma baka san an maka ba na sha bada misali sau nawa wani mutum zai wuce yanzu a ce ka baro kasuwan nan ka taho nan kai yanzu ka baro kasuwa duka tafiyar minti biyar ce amma ka zo nan kuma ka tada ana labarin an yi wani abu a kasuwar da ka baro kake mamaki ya za a ce yanzu kai da kasuwar kace baka yadda ba sai ka gama musun kuma sai ya tabbata an yi ashe kai ni'ima Allah ya mata wannan minti biyar din minti biyu da ka ba gurin baya aka yi abin bai ritsa da kai ba to ni'imomi irin wannan wanda baka san an maka ba suna da yawa wanda ka sani kana da mantuwa to shi yasa Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku tarki ƙididdigar ni'imomin Allah ba za ku iya ba to amma ina kuma matsalar mu take tasowa innal insana lazalumun kafar sai dai shi ɗan adam mai zaluntar kansa ne ta hanyar butulcewa ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala alƙawari ya yi masa yasa aka yi shela wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangijinku shela yayi yace la in shakartun har idan kuka gode cikin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi muku to zan yi ta muku ƙari ka gode a ƙara maka to kaga da farko kenan tun yana daga cikin tubalin cin nasarar bawa in Allah ya masa ni'ima ya yi godiya to menene godiyar ya ake gode ma Allah shi ibn qayyim ya ce ni'ima a rukunan gode ma Allah manyan akwai guda uku kafin ƙanana rukunin godiya Allah na farko shine yadda da ni'imar kar a maka ni'imar ka ɓoye ta misali in ta dukiya ce ce iya cin hatsi ne in ka kalle shi sama da ƙasa ba za ka haɗa dubu biyar a jikinsa ba amma in za a ta da gidan miliyan ɗari a unguwarsu baya buƙatar sai an je banki aka ga wannan jarabawa ta same shi to farko yadda da ni'imar karka boye karka ni'imar wa amma bi ni'imati rabbika fahaddi. alfahari ne Allah baya so kafafa ce Allah baya so kobaro-baro ne da nuna isa da jin kai shine Allah baya so har wani mai hikima yake cewa wala tamshi alal ardi illa tawabi'an fa kam tahtaha qaumun humuminka arfa'u yace kada kai tafiya a bayan ƙasa sai kana mai tawabu'u kana mai kankan da kai ba mai jiji da kai ba in ka nuna mutane kai kaza kai kaza kam ta hata ha kam kabariya kabariya ce yace to yanzu kai mutum nawa ne a karkashin kasar da kake takawa a arfa'u wanda sun fi ka ɗaukaka wani masgaye ne dan toran giwa ne in zai fito sai ana ihu a san ya fito shi na daban ne wani sai da jiniya ka bashi hanya shi harkar jama'a yake kai harkar ka ta ce ta kai kadai amma yanzu suna karkashin ƙasa wani alaji ne lokacin da yake rayuwa kafin ya fito an taru a kofar gidansa amma duk suna karkashin ƙasar da kake takawa ya sa yake yace suraka wala tamshi alal ardi illa tawabi'an kada kai tafiya a bayan ƙasa sai kana mai kankan da kai mai tawabi'u ita ma idan ka daga hanci fa kam ta hata ha qaumun humuminka arfa'u mutum ne a karkashin ƙasar da sun fi ka ɗaukaka amma yanzu sun tsaya cak guri ɗaya nan ruwa nan sanyi nan zafi ka gani kuma kowa yana jiran ya je ya ga abin da ya aikata wani ya ce a taitul kubura fa na daituha ya ce aina je makabartin na kira su na ce ainihin mu'azzam wal muhtaqar ina su mu'azzam ababen girmama excellency ranka ya daɗe su ne mu'azzam ina suke wal muhtaqar ina kuma wanda ake ganin ba a bakin komai suke ba ya ce fa matu jami'an wa matar kabar dukkaninsu sun mutu kuma wannan labarin wane wane wane wane yanzu an manta da shi kawai waki ne a kwance sunan kafa kana mutuwa wanda aka aika wanda kuka rabu da shi ɗazu aka ce masa ka mutu in ya zo da sauri ina shigowa gidan mai ce ina gawar daga nan sunan kama ya an cire ina gawar ta ke ka gani ya ce matu jami'an wa matar khabar duk sun mutu kuma wannan labarin na wane wane ne ya wuce yasa Allah subhanahu wata'ala ce wato in kai kafafa a bayan kasa to dai ka sani innaka lan takhriqa al-arba ba za ka ce ta kasa ba ka da nauyin kesa ta kasa ne da kake ji da kanka kasa ba za ta tsage ba saboda kai sannan da kake daga hanci ya ce falan ta baligal jibala tsula ba za ka yi tsawon dutse ba to sai a ne kuma to saboda haka wannan yake nuna maka idan Allah subhanahu wata'ala ya maka ni'ima kafafa ce ba a so amma karka boye ni'imar wani dan kiri an san dan kiri ai mai sai da kaya sutura ya zo jan annabi sallama yana sayarwa amma shi kuma kayansa duku-duku annabi shi a ba shine mai sayarwa sai ce kai zo kunce kai ma dauki kasa sai annabi ya ce masa Allah yana so in yi wa mutum ni'ima ya ga asarin ni'ima a tare da shi alamar ni'imar a tare da shi ka gani wani sahabi ya ce ya rasulallahi ya ce ni a ra'ayina a nawa ba na son kazanta kai da ya ƙure masu sai ce ya rasulallahi ba na masu unga wani ya fi ni tsafta ya ce ya rasulallahi wannan yana cikin girman kai sai annabi ya ce masa a'a inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau ya ce girman kai shine kin gaskiya da wulakanta mutane wannan shine girman kai a faɗi gaskiya ka kiyarda kuma kana ganin kowa ba a bakin komai ba to wannan shine cikakken girman kai kame da annabi ya fassara shi to saboda haka wannan yake nuna maka farkon rukunin gode ma Allah dai ka yadda da ni'imar wannan ba sai ta dukiya ba ilimi Allah ya baka ka yadda da Allah ya baka karfi Allah ya baka ka yadda da ni'ima ne wani sai an tayar da shi ana kama kama kuɗi kamar ya kashe shi amma in ya zo tashi sai an gayyato an ɗaga shi a an ware wasu ma masu aikin juya shi amma kai ga kanan duk inda ga dama cikin minti ɗaya sakan ɗaya kayi tsalle kadire amma ga hitan ya tara dukiya amma sai an ɗaga shi ka gani to wannan ka gane ni'ima ce ta ba ma ni'ima irin lafiya saboda duk wata ni'ima da ɗan adam yake da ita aka ce babu lafiya to kuma sai iya zai iya salwantar da din ni'imar akan ya samu lafiya yanzu shi wancan mai bulonian da ake sai an kwantar sai an tayar yanzu ba dukiyarsa gaba ɗaya ba in ɗan uwansa za su haɗa tasu a bayan ya samu lafiya duk za su haɗa su bayan kenan wanne ne a karan farko kaga lafiyar ita ce kan gaba to kenan ashe kai da Allah ya baka lafiya kake rainawa kake hangen wanda yake da wani abin da baka da shi kai ma Allah ya maka ni'ima babban ni'ima ma wanda in kuɗi ma baya sayan ta dan ga kuɗin ba za a iya bayarwa a ba to duk dai ni'imar da Allah ya yi ma ka yadda da ni'imar wannan shine abu na farko rukunin ta godewa Allah na farko rukunin gode ma Allah na biyu zingina ni'imar ilal mun'imi zuwa ga wanda ya ni'imta ka in dukiyar ce kaka dauka wa yanka ne a ga aika kasuwa ka iya kasuwanci ne a a ka zingina Allah ne ya baka in iya kasuwanci ne akwai wanda a kasuwar ka tarar da su in wayo ne akwai wanda kana tsaye sai cinikin ka karɓi la'ada ka sani ba amma suna nan yadda ka zo ka same su da Allah sun rayu ma da mahaifanka a haka dai suke har yanzu kaga in wayo ne sai su riga ka samu in dadewa ce sai su riga ka samu a kai da kaje ka karanta economics kake ganin ayi su ma da mutane ba su da tsari ne shi wai ayi mai tsari ne shi tsari ne ya bashi tambaya ɗaya zaka masa ya faɗi babu nauyi ok kai yanzu economics da ya baka eh ina ka karanta economics din ba dai jami'a ba lecturorin ta ba talakawa me yasa ma suke yajin aiki kullum in economics din yake bayarwa su fika tunda su suka koya maka su da abin da za ka ɗauka sai dai zama musabbabi in Allah ya sa nan ƙaddarar ka tace ka samu amma ka ɗauka shi musabbabin shi ne a wannan kuma ka faɗi babu nauyi ka ba shi haƙƙin Allah eh, ba a hana ka kama musabbabi ba amma kuma ka kama musabbabi kayi naka sai kuma in Allah ya ƙaddara in ta zo da ƙaddara nawa ne sana'ar da wasu suka kama suka samu kuɗi wani ya taho a guje shi ma ya kama ya asara nawa ne suka zauna a garinsu suna neman kuɗin ba su samu ba suna fita daga garinsu suna zuwa wani guri cikin shekara ɗaya suka kuɗance da sun sani da tuni ba su tafi can ba a wani kuma shi yana tashi ma ya raina garinsu ya tafi wani gurin ya ƙari gallafirin bai samu ba yana dawa gida kuma ya tadda arzikin a inda ya bari kaga duk wannan yake nuna maka kai naka dai musabbabi amma waye ne yi Allah tabaraka wa ta'ala to wani abu na biyu na godewa Allah daga cikin rukunanta shine jingina ni'imar ilal mun in karka dauka wayanka ne in ka dauka iyawarka ce ko wayanka ne to zaka zama dan karamin karuna karuna ne Allah tabaraka wata'ala ya bashi dukiyar da aka gaya maka makullan dukiyar sai an tara katti ba kato ba take dauka akwatin akwatin dukiya akwatin mukullai kawai na ta ga yan uwa ko duk mukullan da zaka zubo su a jihu zaka tafi kasuwa ko kamfani suna rinjayar ka ana ganin nauyin su zai fasa maka a jihu to in ka je kasuwar shagunan yawan su ya kai in ka je kamfanin su din suna da yawa to amma ba a sa a jihu su rinjaye a jihu ba ba akwati ɗaya ba akwatuna ne sai an samu katti ba kato ɗaya ba suke ɗaukan mukullan dukiyar karuna fa to wannan dukiyar zaka iya sawara ta to shi kuma wannan da ta da ya samu sai yake baran da aka ce kar a sai yake kafafar da aka ce kar a sai aka yi masa wa'azi aka ce ka karu la tafra inna Allah la yuhibbul farihin kada kai alfahari Allah baya san masu alfahari maimakon ma alfahari wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah nemi lahira cikin wannan abin da Allah ya baka domin a duniya mazara'atul akhira duniya ita ce gonar da ake shuka lahira ma'ana duk wanda kaga ya je lahira an yi lale an yi maraba da zuwansa aka zo ana hisabi kaji ana fani ima ajrul amilina ma dalla da ladan masu aiki kuma kaga yana cikin su to karantse da Allah ba lahira da je aikin da ake ba masa ba a ina yayi a nan duniya duniya ce gonar da ake shuka lahira to haka kuma dan akasi wanda ya je tun daga kabari ma a hanya aka fara matsa shi ya tashi filin alkiyama yana ya laita haka na turkabiya ma agna annimaliya halaka anni sultaniya yana ya laita ha ina ma dai waccan rayuwar daga ita babu nan dan nan din da yazo ya ga babu kyau yana ma agna annimaliya dukiyata ni bata wadatar da ni komai ba halaka anni sultaniya excellency din ma shine halakar shine matsalar yallaɓe ɗin ma shi ne matsalar sai ya gama a ce ku zuhu fa gulluhu ku kama shi ku ɗaure kun san a lahira ba a nadama ta yi amfani wani ya ce nasu niyamun mutane duk sun gafala bacci suke ya ce iza matu ƙazu idan suka mutu sai su farka ƙazu na nadamu idan suka farka sai su yi nadama wa iza nadamu la tanfa'uhum nadamatu in kuma aka yi nadamar nadamar ba ta amfani a nan duniya ne ake nadama ta yi amfani kafin mutuwa ta zo shi kenan shi ne abinda mai lahallari ya ce waya tuba ilallahi kabla an yaskata alaihi baligi ya tuban ma Allah tun kafin fushin azaba ya sauka a gare shi shi yasa wani gurin yace wala ya kula hatta ya hadiya niyar la. kai matashi da kake hauka ke da kike shirme karka ci gaba da sako ka cewa sai Allah ya shirye ka har ka san malaifi ne ka san ba shiriya bane kake kai kuma kake jiran to wani irin me kake nema ai ka san laifi laifi ne ka san sako sako ne ai shine shiriyar kana da ilimin abin kenan to wala ya kula hatta ya hadiyani Allah kada me sako ya doge yace har sai Allah ya shirye ni lilahallari ya ce fa innahu min alamati shiqaqi wal kizlani wa tamsil basira to wannan fadin ka jirge wa sabo ka tuba ka ce sai Allah ya shirye ni yana daga cikin alamar shakiyanci da tabewa da shafewar basira saboda haka shi sabo ba a doge masa da gangan a a gaggauta barinsa ake to shi karuna sai ya dauka kawai wannan dukiya kawai wayansa ne dubararsa ce sai aka ce masa to kai ka nemi abin da yake wajen Allah da damar da Allah ya baka kowa damar da Allah ya bashi ita ce jarinsa wanda Allah ya bashi ilimi to shi ne jarinsa da shi zai yi amfani ya sai aljanna wanda Allah ya bashi lafiya ita ce babban jarinsa da ita zai yi amfani duk abin da ake na alkhairi da karfi shi sai da alkhairi da karfin da Allah ya bashi dan ne jarinsa dan ya samu aljanna ya shuka aljanna daga nan duniya wanda Allah ya bai fahimta ko ya bashi mulki duk abin da dai Allah ya baka shine jarinka dan shi zai tambaye ka shi Allah adalin sarki ne abin da bai baka ba ba zai tambaye ka ba eh a makaranta ne sai a malamin bai lacce ba ya san bai ba kuma ya rubuto tambayar a tambaye ka abin da ba a yi maka ba amma lahira Allah ba adalin sarki ne sha ila yakallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya dora ma rai sai abin da za ta iya ka in bai baka dama ba zai tambaye ka ba shi yasa mutane za su tashi nau'i uku a gaban Allah ko dai wanda Allah ya bashi dama kuma sai ya amfani da damar yadda Allah yake so wannan irin su ne za su je lahira kaji ana fa ni'ma ajrul amilin din irin su ne tsakanin su da Allah lal qiyama illa qilan salaman salama nau'in mutane na biyu sune wanda ba a ba su damar ba hasali ma suna sanyi amma babu dama Allah dan niyya za a ba su kuma ba za a tambaye su ba saboda ba a ba su damar ba su ne wanda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha nau'in mutane na uku su ne matsala wanda zai je wa Allah Allah ya ba shi dama bai amfani da ita ba shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala daga cin sunayen da yawa alkiyama sai mata yau yau jima'a kuma li mil jam'i zalika yawmut tagabut ranar da Allah tabaraka wa ta'ala zai haɗa ku a wannan babban birnin tarayyar kiyama ya eh, shi da babban birnin tarayya na sha faɗa babban birnin tarayyar ka abuja wasu sun mutu ba su je ba wasu za su mutu ba su je ba kowa yake zuwa ba amma babban birnin tarayya kiyama fa kowa sai ya je yau mai izin tu'raduna la takhfa minkum khafiya za a bujiro da ku ba mai kuyar ta isa ta buya za a tada mutane a tare su a wuri daya sai nemo aljanu duk inda suke sai zo su kewaye mutane bayan aljanu sun kewaye mutane wa futi hati sama'u fakanat abuwa ba sai a bude kofofin sama nan kuma lilzulil mala'ika sai mala'iku su sako sai su kewaye aljanu yanzu an samu baci nawa an samu baci uku amma ni da kai muni a tsakiya a kusanto da rana yau min kana miƙidaruhu kamsina alfa sanatin ne ne guda ɗaya amma faɗinsa awanninsa shekarunsa shekara dubu hamsin kanin kakanku ya yi shekara ɗari kuna tarihi ba kakanku kakansu yadda ya shekara ɗari to ga yini can guda ɗaya shekara dubu hamsin an kusanto da rana kuma kowa gumi iya laifinsa kawai hikimar Allah ce za ta zarta sai ya kira ya ma'asharar jinnuwal ins ya ku taron aljanu da mutane to ai ci uku ne amma bi aka kira su ai ba kira ba eh mala'iku to me yasa ba kira mala'iku ba a ai ni da kai da aljani mu ne masu matsala mu ne aka dora mana yi da yi da bari amma shi mala'ika ai kai ɗaya ne su ibadin mu na Allah ya ce su la ya'suna Laha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna su kiraman ne masu karamci ne haka wanda shi baya sabo me za a masa shi hisabin me za a masa a shi kaifi ɗaya ne amma ni da kai mu ne matsala sai a kira mu ya ma'ashar aljinni wal ins ya ku taron aljanu da mutane in istata'atum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu idan kuna da dama ku gudu ku shiga sasannin sama ko ƙasa don neman mafaka tunda tun a filin ma an fara jin jiki to ya inda za a dosa kuma to in kuna da neman wani gudu ku gudu sai Allah ce famfu zu go ahead a cigaba da gudu an ba ku dama to kai wannan taron kai dai ka san mutumin gumel ko gumel za a tare maka shekara 100 kawai wanda suka rayu a gumel daga shekara 100 zuwa yanzu kai ka san taron yafi karfin tunaninka to ba shekara 100 kawai ba ba gumel ba ba arewa ba ba nigeria ba ba Afirka ba ba Asiya ba ba lardin Amerika ba a ba ma wannan sancewa ne din ba milladun Adam tun da kan annabi adam alaihi salam ila akhirin nasi zuwa ga mutum na ƙarshe wanda daga shi an daina haihuwa za a tare a guri ɗaya ka isa ka ta wannan taron to a wannan taron ne za a ce an baka dama ka gudu Allah ce famfo ku gudu to za a kaddara za ka yi gudun na shekara nawa za ka yi gudun kuma a kaddara duk ka gama taron mutane ba a san shekara nawa kai kana gudu ba baka faɗi ba kana gama taron mutane sai ga bayan mutane su waye aljanu shekaran nan abin da ya koro zomo ya fada wuta an ce ya fi wutar zafi za ka aljanun ma ba tsoron za ka ji ba don saboda abin da ka gano sai ka keta aljanu su ma ba san su kuma aljanu ma sun fi mutane yawa dama sun rayu kafin mutane sannan kuma yawan su ba ka shaji ba kan mutum ɗaya an fitar da ɗari to sai ka gama keta aljanu ba a san shekara nawa ka yi ba kana ƙare aljanu sai ga bayan aljanu kuma su waye mala'iku ta nan faɗaya ko kai ɗan gidan barewa da buri ne saboda annabi sallallahu ya ce ya taba ganin mala'ika jibrilu da fuka-fuki 600 kowane fuffuke siddul ufuki ya tokare sama to kaga duk wancan gudun da ka iyo yanzu ka zo inda an tokare sama wani tsalle za ka yi kuma wannan fa a kaddara ne bare ma ba zai yiwu ba domin lahira baitul qudrat nan duniya ne kake iya sarrafa kanka ake cewa yi ka ƙi ake cewa bari ka ƙi bari a in ka je lahira ka je baitul kudura sai yadda aka yi da kai idan ka ce duniya baitul hikima ita duniya gida ne na hikima yasa aka baka dama yi ko karka saboda akwai hikima amma ka ga lahira in ka je sai yadda aka yi da kai jai tun a tashin alkiyama ma za ka gane sai yadda aka yi da kai Allah ta'ala ta yawma izin bi'una da'iya la'i wajala wa khashiyatil aswatu lirrahman wala tasma'u illa hamsa Allah ce yau izin a ne mutane daga an hura kahon kiyama yattabi'una da'iya za su bi mai kiran nan kai a duniya ganduroba ko dan sanda in ya kama ka ta yake biyo na tafi a gaba yake sa ka in ma sun masa yawa sai a sa musu hankor don kasu kwaci a hakan ma kuma wani sai ya gudu ya je wani garin an sare masa amma shi ku filar alkiyama saboda baitul qudra ne mala'ikan ba wai a gaba zai saka ba yana can inda ya hura sa kai zaka bi shi haka Allah ya ce yawma izin yattabi'una da'iya za su bi mai kira ce la'i wajala ba wanda ya isa ya waske wani wajen sai ka bi baitul qudra ne sannan in guri ya fiye taro ya fiye hayaniya na sha faɗa yanzu ka je makaranta yara sun fito tara ka ce kana son minti uku cikin mintin talatin za ka samu har ka sai ka kai sa haukatar da kai ma har a hura ba ka samu minti ɗaya ma bare uku amma duk taron alƙiyama Allah wani ta'ala saboda baitul kudura ne sai ce la tasma'u illa hamsa ba abin da ka ji sai tafiya kawai ƙaran diga digai kashi atil aswatu lirrahman to kaga iyama baitul kudura ce saboda za a ce ka gudu ba zancen gudu ina za ka je ka shiru Allah ce famfuzu ku gudu mana shiru kake ji aka ce ko Allah ne zai amsa kansa ko mala'iku sai a ce wa mutane la tanfuzuna illa bi sultan ba ku da tsira ba ku da gurin zuwa ba ku da mafita illa bi sultan as-sultan din shine al-imanu wal amalu salih sai wanda yazo da imani da aiki na kwarai kawai shine tsira fabi ayi ala rabbikuma tukazziban to wannan ita ce lahira ita ce baitul qudra duk wanda ka gani ya je lahira ya tsira daga nan duniya ya aikin da ya tsirar da shi duk wanda ka gaje ya je lahira ya ci wahala yana nadama to a nan duniya ya baro damar sa yasa lokacin mutuwa ana nadama ba ta amfani inda mala'ikan mutuwa ya dara a filin alkiyama ana nadama ba ta amfani a cikin wuta ana nadama ba ta amfani ashe kawai dai inda za ka nema kanka mafita nan ɗin da kake hajjiya nan ɗin da kike inda ba san ranar barin ba a nan ake neman mafitar yanzu wanda suka mutu a watan da ya wuce kai a satin da ya wuce ma sun riga sun tafi inda in suna son yin sujjada ɗaya ba raka a ɗaya ba su da dama kai yanzu kai da kake da nan kai ne har yanzu damar take hannunka kuma kake wasa da ita innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr dan adam yana cikin hasara ai mana hasarar ta lokacinsa damar da aka bashi yana cikin hasarar ta in ku kaga bai hasarar ta ba to illa allazina amanu sai wadanda suka yi imani ba goron imani ba dai inda kaza an imani inda an baka ranar lokaci ana bin ka bashin aiki na kwarai isa suka ce da imani da aiki na kwarai shay'ani tau'amani lan yatafarraqani abada abubuwa ne guda biyu tagwaye ba a raba su har abada inda an baka lokaci to ana bin ka bashin aiki to dan adam yana cin hasara in ji mahalicinsa amma in kaga wanda ba cin hasara illal ladzina amanu sun suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai da wato damarsu da lokacin su dama an ce maka wal asar an rantse maka da lokaci dan ana maka muhimmancin sa saboda rayuwarka da shi take tafiya aikinka a ce za ka yi to in baka yi na kwarai ba asara kake yi yasa aka ce shine yake da siffa guda uku lokaci shine mazubin aiki duk wanda ka ga yana kai kawo a lokacinsa yake daga radda aka ce lokacinsa ya kare minti ɗaya bai da shi sai dai labarin ya tafi saraka shi ne mazubin aiki a matsayinsa na mazubin aiki ɗayan uku ne ko ka zuba mai kyau madalla da haka dama shi ake so ka yi ko ka yi mara kyau allah ya kiyaye kana tona kan karami ko kuma hali na uku baka yi komai ba kai da kanka kisa na rasa mene a yau to dole ka je na yi rasa mene na yi a yau fitar masa amsa ce asara kai don ka bar lokacin ka ya tafi ba tare da komai ba sau da aka ita duniya ita ce inda ake shuka lahira so ana nadama in mala'ikan mutuwa ya jira ba tare da an yi komai ba isa Allah ya ce wa an fi komin mara kun min ƙabli an yi atiya aha da kuma limautu ku ciyar daga abin da muka azurta ku tun kafin mala'ika ya ziyarci ɗayanku na mutuwa ya duba hagu da dama ya ga bai bai da guzuri bai aiki na kwarai ba kuma damar yana da ita ga kuma tafiyar taro sai ce rabbi laula ni ila ajalin qarib ya ubangiji ina ma dai a ce ka wato jinkirta mu zuwa ga ajalin qarib wani dan lokaci a dan kara masa lokaci ba lokacin da ya kare din ba a yanzu LGO yake rubuta application yake na ajalin qarib ba a talatin ɗinsa ba ba a sittin ɗinsa ba a hamsin ɗinsa da ta ƙare ba tafiya ta zo masa to kuma in wannan tafiyar ta zo sai an tafi ba a ɗaga ƙafa walan yi akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha Allah baya jinkirtawa zo da nafsan na kira ko wane shi in ajalinta ya zo, in ta zo ba tsaye tsayawa babu sauran kai da kawo saurayi ko ko budurwa ɗaya kan bar ɗaya da kewa eh, an ɗauke ɗaya an bar ɗaya saboda haka walan yakfir Allahu nafsa Allah ce wallahu khabirun bima ta'maluna haka za ku tafi sai dai Allah ya bada labarin abin da kai kafin wannan lokacin amma ƙari babu a suratul mu'minuna yace hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un har sai mutuwa ta zo ma ɗayan su sai ce ya ubangiji ya dan jinkirta mu nan ma sai explanation me zai sai ce la'alli a'mala salihan fi ma taraktu don in samu in yi aiki na kwarai cikin damar da aka bani ban yi ba kuma zan barwa magada shalla ce kalla ina ha kalimatin huwa ƙa'ilu. kawai dai faɗa yake yi wa min wara wara'ihim barzakhun ba a sun ai daga nan sai barzahu barzahu shine ka bar duniya duwanda ya bar duniya a inda yake barzahu kabarinka ne barzahu kuma ina kake dai inda ba ta tsiyama ba kana barzahu to Allah ce daga nan wa min wara wara'ihim barzakhun ba a sun sauraka kaga nadama lokacin mutuwa ba ta da amfani a filin alkiyama mun karanta a baya mutum zai ce ya laita haka nasa kazu ya ma agana an nimaliya wani yana amfana masa yana hana a ce ku zo ku kama shi kaga ba nadama filin alkiyama ba amfani yan wuta suna nadama su kira maluku mai tsaron wuta ya maluku ya kazi alaina rabbuk don ka kira ubangijinka ya mana hukunci gara a kashe mu gara mu mutu da wannan azabar da take yankewa sai sun yi shekara ɗari suna ruri sai maluku yawa ya ce innakun maki suna kuma da shiru kuna cikin azaba yanzu kaga wajen maluku ba sauki kenan sai su koma 'yan uwansu wanda suke aljanna wana da asahabun nari asahabal janna sai 'yan wuta su kira 'yan aljanna an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah ku dan san mana ruwa ko wani abu da Allah ya azurta ku da shi yan aljanna sai inna Allah huma alal kafiri ai wa'annan ruwa guda biyu da kuke nema a wajen mu da ruwa da abincin aljanna Allah ya haramta wa kafirai kaga nan ma ba ma fita ku yanzu ya za a yi mala'ika mai tsaron wuta ya ce a yi masa shiru mutane mutane an kira su sun ce kuma su ba haƙƙinsu ba ne Allah ya haramta wa ɗayan wuta ya za a yi sai a komawa wa ku. sai suratul fatir sai ta ce maka wahum yastarikhuna fiha su ɗan wuta suna ruri a cikin wuta na ce rabbana akharijna na'amal salihan ghayra allazi kunna na'amal na ce ya ubangiji a fitar da mu daga cikin wutan nan za mu yi aiki na kwarai ghayra allazi kunna na amal ba irin wanda da muka yi ba duk wanda ka na ce zai je sake yayi mai kyau kenan to kaga da kansu wani shine Allah ya ce fa atarafu bi zambihim suna tabbatarwa kansu laifin su ce rabbana ya ubangiji a akhrijna na amal salihan a fitar da mu daga wutan nan za mu yi aiki na kwarai ghairar lazi kunna na amal ba irin wanda muka yi bada to gane dai jin dama ba ta da amfani me Allah zai ce musu a walam ta kono a kasantun min qablu ma min zawal ko ce a awalam nu'ammirkum shin bamu ba ku tsawon rayuwa ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkar irin tsawon rayuwar da muka baku a duniya da kuke cewa za ku koma ya kai a ce duk wanda zai ya wa'azantu ai duniya makaranta ce na sha faɗa kai ne kake zama akan benci mu mai za a gaya mana mu mai bamu sani ba dama haka ake so ka kai matsayin da ba abin da za a gaya maka ka kai matsayin da ba abin da baka sani ba ka kafa wa kanka hujja da kanka amma da ba abin da za a gaya maka da ba abin da baka sani ba sanin me ya kara maka shine tambayar sanin naka kayi abin da yake dace kayi daidai shine tambayar to kaji har a yan wuta ma abin da Allah zai kafa musu hujja wannan tsawon rayuwar da ya basu har suka san abin da ba za a gaya musu komai ba a awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi ba mu ba ku tsawon rayuwa ba irin tsawon rayuwar da zai wa azantu man tazakkar wanda zai wa azantu dalili na farko na Allah da zai gaya musu kenan dalili na biyu sai ce waja akumun nazir kuma sannan mai gargadi ya zo muku in ka yi balidi ne ka gane rayuwa to ai kuma manzo ya zo daga wa'in abubuwan guda biyu sai Allah ya ce mai ku ba malin na min nasir ku kwankwaɗe azaba azaliman da suka shiga wuta ba abin da zai taimake su kaga wannan jin yake nuna maka nadama ba ta amfani daga nan duniya ake gina lahira aiki iri biyu za ka yi ko mai kyau ko mara kyau in ka je can kawai ɗayan biyu ne fa man ya amal misqala zarratin khairan yara wa man ya amal misqala zarratin sharran yara ali imran yace yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa Allah nafsa wallahu ra'ufun bil ibad Allah ce yau mata jidu kullum nafsin ma amilat min khairin yinin kiyama Gini ne da kowace rai za ta ga abin da ta aikata na alkhairi muhuzaran gashi nan an zo da shi to ba iya alkhairin za a gani ba wa ma amilat min su'in haka abin da ta yi mummuna shi ma za a zo da mummuna sai kuma tawaddu sai mutum sai rai ta so ya ce lau an na baina ha wa baina hu amadan ba'ida ina ma a ce tsakaninta da wannan ɗanyen aikin ba sa kusa na sha faɗa shi kuma alhaki kwaikwayo ne wa yake bi to ka yi aiki ka ce ba kwa kusa kawai abin da Allah ya ce wai hazirkumullahu nafsa Allah yana tsawatar da ku kansa ku kiyaye Allah in kun kiyaye shi ra'ufun bil ibad mai tausayin bayinsa ne tabaraka wa ta'ala to shi yasa aka ce wa qaruna to wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah abin nan da Allah ya baka nan duniya to da shi zaka yi amfani ka nemi lahira wala tansa nasibaka minad dunya kada ka manta rabanka na lahira a nan duniya don daga nan duniya ake neman lahirar ba sun kama a hasan Allah ilaik ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka kada ka yi ɓanna a bayan ƙasa kawai da aga ya masa wannan sai ce kai dukiyar ta kuke haɗa ta da Allah ina ma utituhu ala ilmin ilmi ai dukiya ta wayewa ta ce basira ta ce shi ma yanzu ta zai maka gaima da baka dan baka san economics ne dan baka iya bane kai baka san tattali ba a ai tattali ma da Allah amma ba tattali ba ne samu to wannan muna magana ne akan rukuni na biyu na gode ma Allah zingina ni'imar ilal im karka ta karu da kace kai ma ilimin ka ne kai ma wayewar ka ce ba wayewa ba iya wayewa bane ba iya ilimi bane akwai kaddara wanda ba hoshe yace ta riga ifata wannan shine rukuni na biyu rukuni na uku na ƙarshe daga cikin manyan rukunan wa Allah guda uku shine ka yi abin da Allah yake so da damar da Allah ya baka mun ce na farko yadda da ni'imar karka ɓoye ni'imar na biyu zingina ta ilal mun imi shine Allah ba wayanka bane na uku yin abin da Allah yake so kuma bahaushe ya maka ya gama maka karatu in ka ki sharar masallaci zaka yi ta ina zaka yi ta kasuwa in baka yi abin da Allah yake so da damar da Allah ya baka ba kai tsaye shaidan kake wa biyayya da ita ko koyewa kake kai sarkin makori ba magada kake tarawa ba Allah da ya baka ba ta yi ka aje ba duk ayoyin ta suke wa amfiku wa amfiku kuciyar-kuciyar har ma annabi ya gaya ma a hadisin bukari Allah yana da wasu mala'iku a sama kullun ɗaya mala'ikan addu'arsa Allahumma aɗe mun fiƙan kalafan Allah wanda yake cewa Allah ka bashi mamayin abin da yake cewa kamar masa Allahumma aɗe mun fiƙan talafan Allah wanda yake riƙewa Allah ka sanya masa tasgaro ka gani yasa in kaga baka abin da Allah yake so da damar da Allah ya baka lafiya ce kaga tana karuwa ilimi ne kaga yana karuwa dukiya ce kaga tana karuwa kuma kai baka abin da Allah yake so masana suka ce karka shagaltu karka rudu karka ci gaba da tsiyataku abinda za ka yi tsoron hannu a kaka sashe da kuka suka ce ka san dalili kai abinda ake so ka cinye lahirarka a nan duniya ke za aka bakka wa malaka fil akhirati min khalaq ka da komai a wajen Allah ne ka gani to rukuni na uku shine yan abinda Allah yake so da damar da Allah ya baka to anan kuma matar take ka da mijin a rukuni na farko za ka samu ba matsala ya yadda Allah ne mai yi a arab ya yadda yana cikin ni'ima har ana gani a jikinsa a'a wani nasa ma ƴaƴansa ko ƴan ma sakamakon shi yana da shi ana gani a jikinsa ni'imar matsaloli ba sa ba su wahala kamar da suke ba sauran mutane saboda Allah ya masa kaga wannan ba za ka ce ya ɓoye ba sannan ya yadda Allah ne mai yi saboda ya yadda da Allah ne mai yi ma ba ma wai a gari ba in abin ya yi daga daga ma sai haɗa malaman ya sa su a jirgin sai ku tafi ɗakinsa ku roƙo mun ku gaya masa wannan za ka ce bai da Allah ne ne yi ba ya da Allah ne ne yi amma a wannan matsalar na uku rukunin na uku yin abin da Allah yake so to kuma anan ne aka faduwa sai ga ga damar Allah ya bayar amma ba a yin abin da Allah yake so da damar da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar to kuma kaji in baka yi abin da Allah yake so ba to kai tsaya abin da Allah baya so kake yi ko aje damar kai bare ma ba zai yi ba dan ya barka kawai ka aje ba aikin yi ya kyale ka a'a ko kai na Allah ko kuma kai nasa shi kuma ku je ku filin alkiyama ya tara mutane ya musu hudu ba karshe in eh, suratu ibrahim ta gaya maka shedan zai wa mutane hudu ba ya ce inna allaha wa'adakum allah ya muku alkawari kuma alkawari na gaskiya ke ce wa'adtukum fa aqlaftukum ni kuma na muku alkawari amma na saba muku amma kar ku zarge ni ku zargi kanku dan ba wannan sama igiya nace sai ya biyo ni yace ni na butulcewa ma duk abin da kuka yi ka gani ko in shi ma ce ta kansa yake yi to kaga ina kuma karshe wanda ka biyo kake ganin da shi za ku tafi ya zo ya ce shi ma bai yadda ba amma kuma a inda rashin yaddarsa ba za ta amfana maka ba to kaga tun da haka ne kai za ka yi wa kanka kiyamar laili tun daga nan wato duniya ka nema wa kanka mafita tun daga ina tun daga nan duniya ka san kai rayuwarka tana tsakanin abubuwa guda biyu inda sunanka musulmi yana yi barna bari kuma abin da ya dace da shari'a kuma da ilimi addinin ka addinin Ikira ne addinin ikaratu ne ba addinin idaka ba bane banza ibadar jahili aikin wofi yake yi dama ya bari annabi rama ya yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wanda ma Allah yake nufin su da alkhairi fahimtar da shi addini yake illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah yana ɗaga masu imani a cikinku amma waɗanda aka ba su ilimi to daraja su ba daraja ɗaya ba darajoji ne masu yawa duk wannan mai yake na maka mahimmancin ilimi musamman akan abin da ya shafi addininka kar ka yi da ka wani mai hikima ya ce kai mai wayo a tamanin a cikin ɗari kana da wayo ce ka aje tamanin a cikin ɗarin wayanka da nawa ya barka da ashirin ya ce ka ɗauko ilimi ka sa a gurbin ya suke ɗari yanzu ya zama ilimin ka wayan ka ashirin yace in kai haka sai ka tashi zakka a cikin ɗari kuma a dau wayo a shirya ƙarya ilimi ƙi amma idan baka da ilimin sai wayan sai za a zo maka da abin da ba ilimin ba ne haka za ka karba in ba haka ba me zai sa a ce wanda ya ce babu hadisi yake jan mutane misali ai sai kai kai ma wayo ne kuma a zo maka da abin da ba ilimi ba kuma a maka wayan kai ma ka bi to shi yasa addinin ka addinin ikra'a ne yan uwa wasiya a ƙarshe kar mu yadda da barin karatu duk yadda za a yi ka san addinin ka kar ka yi da ka ba a yi da ka addinin ikra'a ne addinin ikaratu ne shine wahayin farko da Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallama to mun yi magana akan ruku ɗaya daga cikin unwanin sa'ada da wato ibn al-qayyim yace guda uku yace na farko shine in Allah ya maka ni'ima ka gode mun tattauna akan rukunan godiya ba mu je kan nabi ba wanda shine idan Allah ya jarabe ka ka yi haƙuri na uku shine kai idan ka saba masa ka kuma nemi tuba da zafiyar zunubansa Allah ya datar da mu Allah ya taimake mu abinda muka faɗa daidai dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh